sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a Nomad FM da LOL FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 28 ga watan Afrilu shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai. Wani mutum ya buɗe wuta a wata masujadar Yahudu ya hallaka mutum guda baya ga wasu uku da ya jiwa raunuka a jihar California. A ƙasar Sri Lanka an ƙaurace ma majami'un Katolika a yau dinnan Lahadi bayan mummunan hare-haren nan da aka kai ranar Easter. hukumomi a kasar mozambique sun yi kira ga 'yan kasar jiya asabar da su nemi tuddai su zauna don kaurace ma ambaliya da kuma gocewar kasa kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji karin bayani a kan kafa dokar hana zirga-zirga da hukumomin jihar gombe suka yi a duk fadin jihar sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar 'yan adawa sun gudanar da taron gangami a yau lahadi a birnin Yamai da nufin nuna rashin jin daɗi akan yadda hukumomi ke sako-sako da sha'anin tsaro a yankuna da ke fama da hare-haren ta'addanci. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirinsa na idan kwaya ta narke fa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wani mutum wanda ya kutsa cikin wani haikali wato masujidar Yahudu jiya Asabar a Poe na jihar California ya buɗe musu wuta ya halaka mutum guda baya ga wasu uku da ya jiwa raunuka. A wani taron manema labarai da ya kira, shugaban 'yan sandan karamar hukumar San Diego, Bill Gore, ya ce wani farar fata ne wato bature ya kutsa cikin haikalin da misalin karfe da rabi na safe ya shiga buɗe wuta ah, da wata bindigar yaƙi samfurin ar wadda ta lalace bayan zagaye na farko na harbe-harben da ya yi ya ce mutumin ya harbe mutum hudu da suka hada da wata mace da yarinya da wasu maza biyu da kuma ɗaya daga cikin shugabannin haikalin na yahudu go ya ce wani jami'in tsaron kan iyaka ne ya hango maharin na ƙoƙarin tserewa daga wurin ya buɗe mar wuta ya ce harbin dai ya bai samu mutumin ba amma ya samu motarsa. a ƙasar sri lanka an ƙaurace ma majami'un katolika a yau dinnan lahadi bayan mummunan hare-haren nan na bom da aka kai ranar ista lahadi da suka shafi majami'u da otal-otal da suka yi sanadin mutuwar mutane sama da 250 to sai dai masu ibada sun saurari wa'azi da sauran hidimomi na ibada ta akwatunan talabijin a lokaci irin wannan ne akan shiga tambayoyi masu cike da kurakurai kamar shin Allah na ƙaunar mu kuwa yana tausaya mana kuwa a cewar fasto Ranjit a wa'azin da ya yi ta kafar talabijin. Shugaban ƙasa mai Tirfala sinarishina da Firaminista Ranil Wakirsingi sun halarci hidimar ibada ta mas a wata ƙaramar majami'a da ke gidan fasto ɗin. Ƙungiyar ISIS dai ta ɗau alhakin kai har-haren na ranar easter. hukumomi a kasar mozambique sun yi kira ga 'yan kasar a asabar da su nemi tuddai su zauna don ƙaurace ma ambaliya da kuma gocewar kasa waɗanda ake ganin lashakka za su faru bayan aukuwar mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin kenneth prime minister carlos da rosario ya ce adadin waɗanda suka mutu sanadin guguwar ta kenneth sun kai biyar cibiyar kula da yanayin hadari ta kasar ta mozambique ta ce guguwar ta kenneth ta lalata wato ta lalata gidaje dubu uku sannan ta raba mutane sama da dubu goma sha takwas da muhallansu gwamnati ta ce akasarin gidajen da ke tsibirin ibo na kasar ta mozambique mai dauke da mutane wajen dubu shida sun ruguje to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Travelers ko Tripoli babban birnin kasar Libya ya sha lugudan wuta daga jiragen yaƙi da daren jiya Asabar a ci gaba da kai hare-hare kan birnin da dakarun da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar da bujarriyar gwamnatinsa da ke gabashin kasar ke yi. Wakiliyar muryar Amurka Hita da ta aiko da rahoto daga Tripoli tana cewa ga dukkan alamu an fi auna wasu wurare da ke kusa da filin jirgin sama a wannan hare-haren ta ce ana iya ma jin karar jirage marasa matuka a wajejen kuma an yi ta jin fashe-fashe har sau hudu zuwa shida wasu rahotannin da ba tantance ba sun nuna cewa akalla mutum guda ya mutu a harin dakarun haftar masu kiran kansu sojojin kasar libya na kokari ne su kwato birnin tripoli daga hannun gwamnatin firaminista fayez al-sarraj wadda duniya ta amince da ita ana kyautata zaton wata tawagar jami'an kasar sudan za ta kawo ziyara nan amurka a tattauna da zammar ganin an tsame sunan sudan daga jerin kasashen da amurka ta ayyana su a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci. shugaban mulkin sojin sudan janar abdul fatah al-burhan a hirarsa ta farko da gidan talabijin na gwamnati tun bayan da suka kwace mulki ya ce mai yiwuwa tawagar ta zo amurka a wannan satin ko kuma ta biye koko na biye a saboda a tattauna amurka ta saka sunan sudan a jerin kasashen da ke aikata ta'addanci ne a shekara ta 1993 saboda wani zargi mai nuna cewa gwamnatin shugaba na lokacin wato umar albashir tana daukar nauyin ta'addanci sojoji sun hamɓare albashir a farkon wannan watan bayan da ya shafi shekaru talatin musa gadon mulki masu kada ƙuri'a a ƙasar spain za su ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe a yau ɗanan lahadi da ake gudanar da babban zaben ƙasar a wannan zaben ana fafatawa ne tsakanin jam'iyya mai mulki mai ra'ayin gurguzu da wasu jam'iyyu hudu ciki har da wata sabuwa ta 'yan ra'ayin riƙau mai suna vox party wadda ta shiga kawance da wasu ƙungiyoyi na 'yan ra'ayin riƙau irin waɗanda suka bullo a faɗin turai shugabannin jam'iyyu masu ra'ayin sassauci daga ɓangaren 'yan gabadai-gabadai na kira ga masu kada ƙuri'ar da su nisanci masu ra'ayin tsatsaucin wato tsatsauran ra'ayin riƙau ranar juma'a firaminista pedro sanchez mai ra'ayin gurguzu wanda shi ma ya shiga takarar ya ce a shirye yake shiga haɗaka da jam'iyyu masu ra'ayin gabadai-gabadai wanda hakan ke nuna yiwuwar a kafa gwamnati mai sassaucin ra'ayin gabadai-gabadai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Wakilin murya amurka a shiyar bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto a kan halin da ake ciki da kuma tattauna da hukumar 'yan sandan jihar gombe domin jin karin bayani akan dokar hana zirga-zirga da hukumar ta sanya a jiya asabar to an sa dokan hana yawo daga karfe nawa zuwa karfe nawa ne daga karfe uku na rana zuwa shida na safe kafa wannan dokan hana yawo din me dalili don dan tashin hankalin da aka samu tashin hankali tsakanin waye da waye ne a dan hartisi kawai aka dan samu sanadiyan biyan yaran nan na eh. kwanakin baya eh. yanzu ku wani gargadi kuke yi wa mutane ko ya je cikin gida ce ba eh. zama masu bin doka da oda tunda akwai ofishin kam ya kamata kowa yana gidan shi a gefe guda kuma shugabannin addinai a jihar gombe sun gargaɗi matasa da su gujewa duk wani abin da zai kawo tashin tashina a tsakanin al'ummar gombe reverend abare kalla shugaba ne na addinin kirista ga abin da ya ce na gaya musu a churches da pastors na taras na ce musu a cikin irin wannan yanayi tunda abun ya faru kuma wayanda suka wannan abin su ma ba sa nan to da waye za a je ana fada kuma waye kuma ana neman ya biya rayukan da aka kashe din dole ne a dawo da hankali ba za a hadu kuma na ci gaba da yin abin da zai kawo tashin hankali a abin da ba mu ci ba mu sha ba yanzu waɗanda suka samu kansa a cikin hatsarori ba su san da hawa da sauka ba daga gidan rediyo na mu ta jan hankalin al'umma muna kiransu ta allah sai da abin haka za a zo ana kawo mana abin da ba mu san su ba Alhaji Usman Gurama shine sakataren hukumar alhazai ya bayyana takaici dangane da faruwar hagitsin na safiyar yau inda ya ce an kona masa masallacin da ke gidansa. To za su tafi Bisno sai suna tafiya hanya suka yanke suka fara haɓasa masallacin wanda ni da nake magana da kai ni na zama wanda ya shafi da abu domin gidana yana kan wannan hanyar kuma akwai masallaci a cikin gidan suka fasa yanzu haka da nake magana da kai iyalai na ba sa gida domin an kwashe su domin ni kai na ana hanya na ta telefon haka ta riga sa dokar ana fita da karfe uku zuwa shida so shine na yadda zango abuci zan kwana yi so gobe sai ka isa birnin ta zuwa kano kiran da nake shine in alamarin faru irin wannan su shugabanni na duka bangare ya kamata su kai zuciya nesa su dubi menene umul khabais na abu sannan in ma za a dauki mataki a dauka tun akwai hukuma ba a dinga irin daukan wannan daukar doka a hannu ba ana yi ba to kuma gaskiya gwamnati ta yi kokari ta maza maza ta sa wannan doka tun da wuri domin kasuwa abun ya lalace to wannan dai shi da kiran mu ya kamata su shugabanni su ja kunnuwan yara domin kada a dinga saurin daukar hukunci a hannu ana irin wannan abubuwa sai dai kuma bincike dangane da batun na nuni da cewar 'yan kungiyar boys brigade din guda takwas ne suka rasa rayukansu a yayin da shi matukin motar da ya janyo sanadiyar mutuwar 'yan boys brigade din tare da abokinsa sun ma an kai su lahira abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya a gaida abdulwahab muhammad A jamhuriyar Nijar 'yan adawa sun gudanar da taron gangami a yau Lahadi a birnin Yemen da nufin nuna rashin jin daɗi akan yadda hukumomi ke yi wa sha'anin tsaro a yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci duk da cewa kwa gwamnati na ikirarin kashewa fannin tsaro kudade a 'yan shekarun nan wakilin murya amurka sulamin mini barma daga yamai yana dauke da rahoton dubban magoya bayan jam'iyyun kawancen adawa na front patriotic a republican ne suka hallara a taron gangamin da ya gudana a dandalin place de la concertation da ke kofar majalisar dokokin kasa yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a jihohin tilaberi da tawa da difa na daga cikin matsalolin da ke damun jam'iyyun hamayya na front patriotic a yau kamar yadda jagoran su kanal ibrahim yakuba mai murabus ke bayyanawa wanda suke difa sun bar gidajen shekaru da shekaru a cikin ƙasar su ma gudu ne suke a cikin su babu mai tsaron su hankalin su ya tashi a cikin shugaban su bai da labarinsu sun yi kira sun yi kuka sun ce aje a ga halin da suke amma ba a tai ba duk rayuwar da aka kashe babban bakin ciki ne gare mu ko soji ne babban bakin ciki ne gare mu ko horar hula ne yi addu'a yan uwanmu maza da mata wanda aka sace aka rike Allah ya taimake mu su dawo gida Allah ya kare sozawan mu wannan gangami da ke gudana a wani lokacin da shugaba isu muhammadu ke cika shekaru takwas da darewa a kan karagar mulkin nijar ya kasance wata damar yin waiwaye a kan alkawalan da shugaban ya dauka a watan afrilun 2011 mamman sani adamu shine kakakin gamayyar jam'iyyun FRDDR. Isu da aka rantsar da shi cewa Niger yanda shi dan talaka ya zama shugaban kasa so yake duk yan talaka a ashe kwaranga ce ya yi jawiye ya hau sama sai ya ture yau lakwal tana cikin hali na kakanika yi to ina demokaradiyya cikin jahilci maimakon a ce duka hanyoyin da ake da su na ma'adinai an yi amfani don a rage talauci cikin ƙasa a'a abubuwa ne na kyalkyali ake so a yi wanda ba su da amfanin komi a ci gaban jawabansa a yayin wannan gangami tsohon ministan harkokin wajen na Nijar a gwamnatin Renaissance ta ɗaya Ibrahim Yakuba ya buƙaci 'yan ƙasa su dage da gwagwarmaya don lashe zaɓukan 2021. Kullum WhatsApp muna kuka an ce kaza an tada wani an samke wani kullum Facebook partage wani ko kowa na ake yin ta ya isa haka na 'yan Nijar ya isa kukan WhatsApp ya isa kukan Facebook jama'a mai kokowa ya zo ya kokowa. ba demokrasiya ba ce sarakai ne ko shugaba ne muka zaba to tun da shugaba ne za mu sabke shi in zaɓe ya zo insha Allah tun da mun gaji. Da yake bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon shekaru takwas na mulkinsa, Isu Muhammadu ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira kyawawan sakamakon da gwamnatinsa ta samu wanda ya ta hallaka a ayyukan ci gaban ƙasa. Duk wada irin kalubalen tsaro da na canjin yanayi da na faɗuwar darajar ma'adanai da ake fuskanta in ji shi. Yana mai alfahari da kashe fannin tsaro kashi sha biyar daga cikin ɗari na tsarin kasafin kowace shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti sha shida na safe ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin Idan kwaya ta narke fa wanda ni Muhammad Hafiz baban lake jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon za ku ji ci gaban tattaunawar da na yi da Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan, Najeriya, wanda ya yi magana akan gudunmuwar da malamai suke bayarwa wajen yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi a tsakanin al'umma da kuma irin matakan da gwamnati ya kamata ta ɗauka wajen daƙile wannan lamarin. Na kuma ci gaba da tambayarsa kamar haka. To wani kira za ka yi ga iyaye wajen ganin sun himmatu wajen kulawa da tarbiyyar 'ya'yansu? eh to na farko iyaye koyaushe mu ne musu wa'azi ga kan cewa yara amana ne a hannunmu kuma Allah zai mana tambaya a kansu don haka wajibi ne iyaye su sa ido a kan tarbiyyar 'ya'yansu shige da ficen yaro ya zamanto an sani amma yanzu ka ga uba ya fita harkar neman abinci uwa ta tafi makwabta ta tafi wajen biki yaro yana gararan ba ba a san inda ya je ba ba a san inda ya yi ba ba a san lokacin da zai dawo ba wani yana daga cikin abin da yake sanya miyagu sai ga sun farauce yara duk inda iyaye suke haka sun tozarta amanar Allah kuma 'ya'yan nan wato su ne wato su ne rayuwar al'umma goban al'umma yake hannun su saboda haka iyaye dole idan ba su tashi sun sa ido ba akan 'ya'yansu sun kula da tarbiyyarsu abin da zai ci gaba da taɓarɓarewa akwai daga cikin abin da ya wajaba iyaye su kula da shi wanda yana daga cikin yanzu abin da yake kawo mana mushkilar wato a fadawar yara a cikin harkar kwaya abin da yake faruwa a unguwanni masu yawan jama'a da talauci kaga uba yana da 'ya'ya amma ba shi da hali ya je ya yi ya ƙara ma kansa nauyin iyali da bayan ba shi da iko 'ya'yansa ba su da ɗakin da za su kwana a cikin gidan da yake sai dai a rinka rarraba su a soraye na unguwa suna zuwa suna kwana saboda haka bai san inda suke kwana ba su je sauran wannan gida su je sauran wannan gida yau su kwana sauran wancan gida gobe su kwana irin wannan dukkan uban da zai yi wannan hakika sai Allah ya tambaye shi to wannan yana daga cikin abin da muke ta janyo hankali a kai wato hakkin ya'ya kan iyaye da kuma irin yadda tarbiyyar addinin musulunci ta tsara yanayin a kokarin zamantakewa to kaga akan wannan abu ne wanda yake bisa dogon zango za a gyara shi kuma yana daga cikin kokarin da malamai muka sa hannu tare da mai martaba sarkin kano kan tsara dokar rayuwar iyali wadda ta fuskar shari'ar musulunci wadda za ta tsare wato haƙƙin yara da haƙƙin mata da kuma za ta gyara a ake fatan allah da za ta gyara yanayin zamantakewar aure wanda wato a zango mai tsawo ke fata insha allahu wannan zai maganta a irin tozarta da ake barin yara suna yi yadda za ka samu miyagu a cikin al'umma suna farauce su ta hanyar ba su miyagun kwayoyi na'am To kamar ka gamsu da irin matakan da gwamnati ke ɗauka wajen yaƙi da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa, wato matasa maza da mata kenan. Tunda yanzu ana magana cewa musamman mata ma abin ya fi kamari a tsakanin mata. A gaskiya matakan da gwamnati ke ɗauka ba su wadata ba, saboda har yanzu ba za ka ji masu yada wato masu kawo kwaya dinnan. ba za ka taba ji an yi wani kamu ko kuma an hukunta wani bal abin da ma mukan samu labari shine akwai wani wanda an kama shi da kwayan wai aka tashi aka sa masa tarar dubu ɗari biyar a nan take wata mace ta zo a cikin jakanta ta fitar da kuɗin ta bayar aka sake shi ya tafiyarsa to irin waɗannan abubuwa an san babban muskilan da yake kawo wannan babban muskilan da take zuwa ma al'umma ta fuskar masu kawo kwayan nan ne har yanzu ba ɗauki wani mataki wanda za a dakile wannan mushkilar ba domin waɗanda suke kawo waɗannan kwaya suna da ƙarfi saboda kuɗaɗen da suke samu kuma wannan al'ada ne a ko'ina a duniya haka suke in ba ɗauki mataki mai ƙarfi ba akan yadda za a yi maganin su to hakika wannan mushkila haka za mu ci gaba da zama da ita ko babu wanda zai iya yaki da su in ba gwamnati ba don ita ce take da jami'an tsaro ita ce da doka a hannunta. Dr. Bashir Aliyu Umar kenan limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Alfurkan da ke jihar Kanan Najeriya. sai kuma bonsa tufa da ya ba da umarni ni muhammad hafiz baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikar mu ta farko a yau ta fito daga Sani Muhammad Chindo, anguwar Karofi Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya, inda ya ce to al'ummar jihar Gombe ku zauna lafiya da juna domin masu azancin magana na cewa zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai sako daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce haƙiƙa mun yi farin ciki sosai bisa samun labarin tsallake karatu na uku da ƙudurin mayar da kwalejin ilimi ta tarayya da ke Kwantagora zuwa jami'ar ilimi ta tarayya wanda sanata mai wakiltar yankinmu na neja na arewa dr aliyu sabi abdullahi ya gabatar haƙiƙa wannan wani babban ci gaba ne a gare mu domin idan har wannan makaranta ta tabbata to mu kan kakarmu ta yanke saƙa saboda haka muna godiya saƙonmu na gaba ya fito daga abdulmuɗallib mande magarya inda ya ce salam voa hausa don allah ku isar min da roƙona ga 'yan kasuwarmu don allah kar ku ƙara wa kayan masarufi kuɗi duba da watan rahama watan azumi ya karatu ya kamata su sanya tausayi a rayuwarsu su yi wa bayan allah sauki sai allah ya sa wa kasuwancinsu albarka allah ya sada mu da alkhairan da ke cikin wannan babban wata amin sakonmu na ƙarshe ya fito daga husaini abba dambam inda ya ce salam voa hausa don allah ku bani dama a madadin al'ummar karamar hukumar damban da ke jihar bauchi wajen isar da sakon bukatar mu ga ministan ilimin ƙasar mu najeriya wato malam adamu adamu bukatar tamu ita ce muna so a samar mana da makarantar gaba da sakandare a wannan yanki namu na karamar hukumar damban domin wallahi rashin wannan makaranta haka ba ƙaramin kuma baya bane a gare mu wanda muna ji muna gani karatu yana fama ya gagare mu saboda babu makaranta wanda kalilan ne ke zuwa wasu garuruwa mafi kusa don yin karatu kuma suna fuskantar ɗawainiya da kashe-kashen kuɗi kala-kala sakamakon zirga-zirga. Masu sauraro ga wannan saƙon. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. Masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin sa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko da duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a san azan lleva To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. a takaicen wani mutum wanda ya kutsa cikin wani haikali wato masujadar yahudu jiya asabar a poe na jihar california ya buɗe masu wuta ya hallaka mutum guda baya ga wasu uku da ya ji wa raunuka. A ƙasar Sri Lanka an ƙaurace ma majami'un Katolika a yau dinnan Lahadi bayan mummunan hare-haren bom dinnan na ranar Ista ta Lahadi da suka shafi majami'u da otal-otal da kuma suka yi sanadin mutuwar mutane sama da 250. To sai dai masu ibada sun saurari wa'azi da sauran hidimomi na ibada ta akwatin talabijin. Trablus ko Tripoli babban birnin kasar Libya ya sha lugudan wuta daga jiragen yaƙi da daren jiya Asabar a ci gaba da kai hare-hare kan birnin da dakarun da ke biyayya ga janar Khalifa Haftar da kuma bujirarriyar gwamnatinsa da ke gabashin kasar ke yi. Ana kyautata zaton wata tawagar jami'an ƙasar Sudan za ta kawo ziyara a nan Amurka a tattauna. da zummar ganin an tsame sudan daga jerin kasashen da amurka ta ayyana su a matsayin masu daukar nauyin ayyukan ta'addanci shugaban mulkin sojin sudan janar abdul fatah al a hirarsa ta farko da gidan talabijin na gwamnati tun bayan da suka ɓaci mulki ne wannan bayani To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai Bonsa Tufa da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Jonah Cummins, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. musique. et les